Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana ina yi muku fatan alkhairi da fatan dai kanin kuna cikin goshin lafiya. Gaskiya wannan bidiyo na yi ta ne musamman zuwa ga shugabanninmu na ƙasar Nijar, musamman wanda suka gumshi yankin Maradi game da rufe wannan wajen haƙar zinariya da aka yi na na garin Dan Isa. Gaskiya wannan matakin ni na ji daɗin shi sosai kuma ina da hujja faɗin hakan kuma duka wani dan nishar yana da kyau ya nuna farin cikin shi da jin daɗin shi game da rufe wannan wajen saboda yan uwa idan kuka yi tunani abu na farko shine wajen nan kun ga yadda ake gina zinariyar nan kaskad ne ya yi yawa cikin shi dalilin haka nan kuka aka samu wannan rashe-rashen na yan uwa musulmai wanda suka rasu wanda muke fatan Allah ubangiji ya ji kansu tunda akan neman halaliyan su ne suka je suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya sa aljanna ce makomar su gaskiya abin farin ciki ne da rufe uh, wajen gado gwamnati ta yi ta nuna ta damu da mutuwar da al'umma suka yi duk da yake rashe-rashe daga sunan cikin kasar mu ana ta yi mu shine allah ubangiji ya ba mu ikon cin wannan jarabtar da ya mana to abu na farko shine daman duk lokacin da aka samu al'amura sun cakude shugabanni su ne za su tashi su yi tsaye tsayin daka domin magance wannan abu sun kawo hujjoji da cewa abu ne da dama wanda in ka duba ka gani wajen haƙar zinariyar nan mafi yawan wanda suke cin amfanin wajen nan babu 'yan nijar ga baki ɗaya cikinsu amma ka sami 'yan nijar za ka same su a matsayin leburori ne kaga wannan abin allah wadda ne abin takaici ne a matsayin ka kai ɗan ƙasa kuma wajen nan cikin ƙasa ku yake a ce kai ne kuma kake neman kuɗi a ƙarƙashin mutanen a kankance maimakon a ce kai ne oga kwata-kwata tunda a cikin ƙasar ku ce adda kwai abin kai ne ka ci more shi kai ne awwal na farko wanda a ce kai ne duk wanda zai aiki a ƙarƙashin kamar sai aka wayi gari 'yan nijar za ka same su a ƙarƙashin mutane ne suke aiki kuma wannan duk bai rasa nasaba ne ga irin rashin kula na mutane masu kuɗi na cikin ƙasar mu dan jaraba kana da kuɗi ka iya ba da kuɗi ka hudda ka sayan ma mutum kayan aiki da zai iya iya aikin nan saboda shi na farko zaka same shi bai da kuɗi amma kai kana da kuɗi kana nan kana tattule su ga naka aiki ya samu rishin sayan kayan aiki ba za ka iya fidda kuɗi ka bashi ba kaga wannan rayuwa ce abin Allah wadde abin wanda ba zai taba ka mana ci gaba shi yasa kake gana ta samun yan ta'adda yan sace sace ga sanan mutane kawai wani wallahi har a zuciyar shi yana da ikon da zai fitowa ya je ya aikin nan kawai bai da kuɗin da zai sayan kayan aiki amma za ka samu mutane da kuɗi ba za su iya ba da mutane su taimaka mutane su nemi kuɗi ba abu na farko kuma idan kuka leka al'amarin da ya shafi al'amarin zinariya al'amari ne na neman ta dole sai an tsaya an samu kayan aiki saboda ba haka bane ko zaka ta kai tarami kana ta tsara ma ciyawa saboda sai ka je kai rami kana fuddo kasa wanda yake da kan aiki da zo cikin kasan ma da kai gina cikin nan zai samu shi albarkacin shi wasu wanda suke da kudi su ba su ma ginan ba su komai kawai kasar suke tafiya sosai ka gani wannan rashin kula ne na eh, masu kuɗi na cikin kasan mu da sauransu mu dai wannan abin da ya mana farin ciki sosai duk da yake akwai wasu mutane suna jajanta game da rufe wajen da gwamnati ta yi na cewa akwai mutane da dama wanda can suka dogara da shi to ba ba magana can suka dogara da shi ba dogara da kai da shi in kana aiki a kaskance ne kaga aikin banza ne mu dai kiran da zamu ga gwamnati da Allah su sa hannu irin wannan ayyuka idan suna samu yan kasa suna amfani da su gwamnati ta rika sa hannu matasa su rika samu suna dan samun abin da suka dogara da kai ba a rufe shi ba a a duka dan kama musu wanda za su dan samu su ma su dan dogara da kai wannan shine shugabanci kuma shine eh, zaman lafiya a cikin kasa kenan kaga an rufe shi yanzu mutanen da suke aiki wajen kaga wani kalubale ne su ma a gare su kenan rufewar da aka mai sai abu tsarin da ya kamata abu wanda yan kasa za su ci amfanin shi mu dai mun yi godiya sosai da wannan matakin da aka doka kuma Allah ya albarkaci mu da al'umma da suke cikin ta baki daya